والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yini na goma sha biyar a cikin wannan wata mai albarka na azumin watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da shi daga wata watan hudu dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci mai albarka na alshak abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar goro muna roƙon allah ta baraka wata'ala ya azurta mu karantawa daidai da kuma aiki da abin da yake daidai allah ya karɓi dukkanin ibadojinmu baki ɗaya muna cikin suratul ankabut za mu tashi aya ta arba'in da kudu kenan na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين الله الرحمن الرحيم خلق الله السماوات والأرض الله يهل تسمي دكسا بالحق دجكيا إن في ذلك لآية للي أتجمعنا أخوي آية للمؤمنين جمؤمنين خلق الله الله يهل تسمي أنا fi'ili ne da السماوات مفعول به maf'ulun bihi لانه جمع المؤنث الثالث واو العطف الارض معطوفا عليه في ساتي زما منصوري قاعده على علمنا سنه سمي دكسي سمي اذا بكاي ƙasan ma suna cewa guda bakwai amma Allah ta baraka wa ta'ala galiban baya yin jam'in ƙasa ɗin yayin ya kawo jam'in sama ya kawo plural ɗinsa sai ya kawo ƙasa da su da sigar mufradi wato ya faɗi sun gula ɗinsa khalaqallahu samawati ya ce khalaqallahu sama'a wal arzaba ba Allah ya halitta sama da ƙasa ba Allah ya halitta sammai sai a ce da ƙasa ko da ƙasai abin da ya sa suke da ƙasan saboda sun ce ita ma ƙasar guda bakwai ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu alamu, Allah ala kulli shain qadir wa anna Allah a haɗa bi kulli shay'in ilma da shi sa malamai suka ce ita ma kasan bakwai ce amma dai Allah bai fiye yin jam'inta ba al'arabin al'arabin aka ce al'arabin ƙasai ko al'arabi ƙasai wal'arda da ƙasa waɗannan samman ne Allah ya halice su abinda ya sa kuma yace ya halice su yace bil haqq dan tabbatar da gaskiya yake shi dan yace wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma باطلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا بما هلتي سما دا كسدا واسابا والله الله هلتي بالحق ma'ana بالحق dan tabbatar da gaskiya gaskiyar ita ce abin da aka faɗa a baya Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya a rububiyya da uluhiyya da asma'i wa sifat a ayyukansa babu tarayya shi kadai yayi shi sa ya shi ya halitta sama da ƙasa ba wanda ya taba da'awar shi yayi da sauran halittu sannan yana da yana tauhidi a cikin uluhiyya wato ba a bauta wa kowa bisa dacewa da cancanta shi Sannan sunayensa da sufofinsa shi kadai ya kadai ka da shi da yi tarayya da kowa a cikin su ba ne Allah madaukakin sarki ya kaɗaita da waɗannan abubuwa guda al-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma'i was-sifat guda haka Allah ya halice su ne don tabbatar da gaskiya don tabbatar da gaskiya a cikin waɗannan bayanai na baya ko wannan halitta da Allah ya yi akwai aya lil mu'minin ga muminai waɗanda suka yi da Allah maɗaukacin sarki na'am أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة نعم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نعم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اتل, أتل ما أوحي إليك من الكتاب كرنت كيبيت كبيبي abin da aka yi wahayin nan zuwa gare ka na abin da ya shafi wannan littafi wato ko kuma min bayaniya ce min alkitab ai allazi huwa alkitab wanda shine dai qur'ani wa ake misala ka tsaye da sallah inna salata lalle sallah tanha anil fasha'i tana hana mu alfasha wal munkari da wani da duk wani abinci wala zikrullah saboda lalle kaga ambatan Allah akbaru shi yafi komai girma wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah yana sanin duk abin da kuke aikatawa lafazin uslu daga tilawa ne ai tilawa mai ma'anar tilawa ko da yake a hausancen an ce tilawa galiban mu a makaranta allo abin da yake nufi da tilawa akwai bambancin takara da tilawa ko me ya takara ne eh to tilawa fa sai da ka za a yi takara kuma fa sai an ɗauko littafi an ɗauko ƙur'ani ta zan yi takara ko zan yi tilawa <laughs> haka ne ko wannan shi ne bambanci wannan a hausar mu ne wannan a hausance a ƙasar hausa a makarantun mu na alƙur'ani amma idan ce da takarar da tilawar ɗaya ne a lugar larabci ikra karanta ko da ka ko ba da ka ba Kana otlu karanta ko da ka ko ba da ba da ka ba duk tilawar da ma mu ne na makarantun allah suke bambantawa saboda dai a fahimtar da ɗalibai na fata an gani to daga tala ya tulo tilawatan tala ya karanta ya tulo yana karantawa fili ne mu'tallil akhir mu'tallil akhir wato mai harafin illa a ƙarshe tala akwai alifin matsura alifin harafi ne mai illa ya tulo sai koma wawun <coughs> ya koma wawu yana karantawa tilawa shine majarin to ka'idar fi'ili a gurin malaman nahau idan mai harafin illa ne in za ka karanta shi ya zama filu amri to zai zama mansubi ne bi hasi harfin illa shi harafin illa sai a goji shi shi ne alamar an ɗaure shi amma idan lafiyayyen ƙarshe ne da shi kamar zaha ba abin da ake nufi da mai illar ƙarshe duk har duk filin da yake karewa da alifan ko wawun ko ya'un to ya zama mai illa a ƙarshe kaga zahaba ba mai illa ba ne, haraja ba mai illa ba ne, da hala ba mai illa ba ne. to an ba ba da kwaman da su to daure shi ake udkhul ukhruj idhhab to wannan kuma utlu sai a shafe harafin ƙarshe shafe harafin ƙarshe shine alamar an ɗaure shi ta ce filo filu amrin an gane ko mabniyun ala hasfi harfil illa ko mansubun bi hasfi harfil illa an shafe harafin illa in ka ce rama yarmi irmi jara yajari ijiri. sai ka shafe harafin ƙarshe shine alamar ka ɗaure shi to kuma wani lokaci fi'ilu amri <clears throat> kakan nemi taimakon hamza mai kasara ko hamza mai damma to anan mai damma ba ka ɗauka kamar tare da ya kurudu o o ukhruj katala ya katulu uqtul Dakala ya o udkhul tala ya talo. uskulu ba za ka ce i ba amma zahaba ya zahabu fa i zahab shariba ya sharabu isharab fataha yaftahu iftah me yasa suka ce idan a ka'ida in ka zo fili mudari'i kaga harafi na tsakiya yana da damma to a rahamza mai damma ita za ka taimaka maka mai damma za ka ɗauka kaga katala ya fa to ya qatulu saka ce uqtul kharaja yakhruju ukhruj dakhala yadkhulu udkhul su wanda ya ganshi nasara yansuru unsur nazara yanzuru unzur to sai ka ɗauki damma amma da harafin da yake da fata ko kasara tsakiya to za ka ɗauki wato mai kasara ne hamza hamza mai kasara na fata an gane to nan ba za ka ce itlu sai da utlu kuma ka shafe wa asali utlu sai ka ce utlu karanto karanta yi tilawa yi bita a nan abin da Allah yake ba da umarni ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam wannan qur'anin da aka yi maka wahayi ka rika bibiyarsa ka rika tilawarsa ka rika haddasa kuma ka rika karantar da shi ka rika bitarsa don Allah ya ce karanta abin da aka yi maka wahayi dinnan ma'ana karanta shi ka karanta shi ta ta'abudan da iblagan na farko kai ka karanta shi a matsayinka na musulmi ta'abudan don ibada sannan kuma ka rika isar da shi ga wanda bai iya ba koya mushi wanda ba san shi ba san shi kuma a isar da iliminsa wanda ba su imani da shi ba a karanta musu na fata an gane sai zama an yi musu tilawa duka utul ma uhiya ilaika karanta abin nan da aka yi maka wahayi gare ka min alkitab min din bayaniya ce ba wai min tabidiya daga qur'ani ba ko daga littafi ba a min alkitab allazi huwa alkitab wanda shine wannan qur'ani karanta abin nan da aka yi maka wahayi shine dai wannan qur'ani allazi huwa alquran bayaniya wa ake sala kuma ya mazala ka sai da sallah nan ana magana da annabi ne amma dai ana nufin al'umma shi domin shi an san annabi dama yana yi kuma aikin sa ne karantawa da karantarwa da ilmantarwa ka fatsi da sallah wata sallar sallar nan da aka sani ake masala assalamu rufa? sallar nan da aka sani wanda ake mata ruku'u da sujjada ba a salatu ma'anata addu'a ba inna salata tabbas sallah idan ta tsayu tanha anil alfasha wal munkari tana hana alfasha da munkari <clears throat> wannan da nassin qur'ani da shaidar alqur'ani sallah tana hana alfasha tana hana munkari amma sai an tsira ita sai da sallah kuma shine abu biyar ko shida na farko yinta akan lokaci na biyu a iya bambance farilai da sunnoni da mustahabbai a kansu su saboda shiga rikici da gyaran sallah da ɓata ta na uku idan kai namiji ne ka riga zuwa masallaci a cikin jam'i matuƙar ba tsoro ba firgici ba wani uzuri da zai hana ka zuwa na hudu sannan ka riƙa yin ta gwargwado kamar da aka umarce ka mana kyakkyawa mai kyau tare da koyi da annabi a ciki karka yi ta da sauri cikin minti biyu wani ya gama sallah kai kana taɗe shi ya gama tuni ya yi sallan ya fi ka sauri wannan gaskiya ba tsaye da sallah ba Allah ya sallah nan ta fi ƙarfin a yi masa wasa ganawa ce da Allah don mutum yana sallah kamar wuta ake zuba mishi sauri sauri dandanan ruku'un bai cika ba jada ba ta cika ba yana da abin da ya fi sallar a gaban shi a'a ka a hankali kai a nitsai ka gana da Allah ka samu jin daɗi ka samu raha ka samu nutsuwa kar ke sauri to wannan sharaɗi ne ana so a tsaye da sallah sannan kuma na biyar daga cikin alama tsaye da sallah na biyar lalle ya kasance an yi ta da ruhi da kushu'i shine ba harkatu ba ce ba motsin kuma kaɗai ba din nutsuwa ya zanto nutsuwar zuciya to irin wannan sallah wadda mai lahalari yake cewa fa idza ataita ila salatika in ka zo za ka yi sallah fa farrigh qalbaka ka tsaftace zuciyarka ka ba ta lokaci wastagil bi muraqabati maulaka ka shagalci kawai da ganawa da Allah alladhi tusalli bi wajhihi wanda kake sallah a gaban mai lahalari ya tsaya yayi bayani sosai yadda ake so sallah ta kasance Ya ce wannan kuma da ya ƙarshe ce fa shi talatin mustafi. ita ce sallar masu tsoron Allah ko da aka wata sallar suna ce da ita da babu wallahi duk da kana gama za a jefa maka yanka ba sai ba <clears throat> irin wani mutum da ya zo ya salla a gaban annaba har sau uku sai je kai salla ba kai salla ba sai ya kamata mu kiyaye tsayi da sallah shi lalle a zo masallaci a yi ta akan lokaci a santa da ilimi kuma a kuma kwatanta a yi ta da zuciya da irin wannan sallah kana fita zai wahala kana fita ka wuce wajen saban Allah dan ka riga ka samu nutsuwar ganawa da Allah ka ƙara ma imani ka samu kwanciyar hankali ka samu ƙari tsoron Allah Allah zai hana ka alfasha ko karya ba za ka iya bankan ka daga masallaci ba za ka je kasuwa ka yi cuta ba ba za ka zalunci wani ba wannan ita ce sallar matsoron Allah amma kana sallah kana fita ka saba Allah to binciki wannan sallah ballantana a zamanin yau wani yana sallah ma yana tunanin saban Allah yufakkir fil ma'siya kaga akwai matsala sallar mu da gyara ni na tabbatar da gyara saboda kai mun gyara ta ka da sallah lalle sallah tana hana alfasha da munkari tana hana duk wani abin sai ce wala zikirullahi akbaru saboda tuna Allah wannan lamul lamul ibtidai ba ana nufin kuma zikirin Allah shi yafi girma yafi sallah yafi karatun Qur'ani ba ba haka ai take nufi ba ana nufin da tilawar da sallar duk zikiri ne to kamar ana ce maka wannan abin da aka umarce ka na zikiri na karatun Qur'ani da sallah Allah shi yafi komai girma bayanin wancan zikirin ne karanta qur'ani yi sallah saboda zikiri ya fi komai girma Kena akan me ake magana akan karatun qur'ani da sallah balantana ga watan shi watan alqur'ani kan mu kaurace mishi ba dare ba rana wala zikirin zikrullahi akbar wallahi zikirin Allah shi ya fi komai karatun qur'ani sallah ake mai salata li zikiri kai tsaye da sallah don tunawa da ni a ce sallah ma zikiri ce bal ma babban zikiri karatun qur'ani zikiri ne shine ma babban zikiri annabi ya ce man sharara hul qur'anu an zikiri duk wanda shi qur'ani ya shagaltar da shi game da ambatona atarwa an du'a'i ya kasa samun lokacin ma addu'a qur'ani ya mamaye lokacin ba shi da lokacin ma da zuru ta Allah amma yana karanta qur'ani shikenan a ɗaituhu afdalama wutsiya a sa'ili sai na ba shi sama da abin da zan baya ma masu roƙon Allah masu addu'ar ma in suka je suna kai kai sai an baka sama da nan so da kai ƙurani ya shagaltar da lokaci wannan hadisi ne sahihi man shagala hul qur'anu an du'a'i ko an mas'alati a ɗaituhu afdala ma'utiya a sa'ili to da aka sai ta karatu kamar salatin annabi hadisin ubay bin ka'ab idan salatin annabi ya shagaltar da kai to wallahi ba sai ka addu'a ba ma wallahi ba sai ka ce Allah ba ni ba ubay bin ka'ab ya ce ya manzo Allah ina yawan yi maka salati kaso nawa zan sa maka a cikin salati na annabi ya ce ma shi wato a cikin addu'a ta ya ce ma shi iti ya ce a sulis wani obasiri ya ce shi iti fa'in zai tafi huwa kairun lak yadda ka ga dama amma an ka tsara sai ya fi ma alheri ya ce su obasiri ya ce in shi iti fa'in zai tafi huwa kairun lak ya ce an nisfu rabi fa ya ce ma shi. iti fa'in shi tafi huwa kairun lak ya ce rabin addu'a ta ya zama salati ga mazala ya ce in ka ga dama inda za ka tsara sai ya fi maka alkhairi sai ce idan aji alulaka salati ha ya rasulallah to zan sanya salati a gare ka zama shi ne kawai addu'ata sai mazala ce idan duk fahammuk wa yi gufaru laka zambuk duk fahammuk wa yughfaru laka dhanbuk Ita to wallahi duk matsalar rayuwarka za a gama maka ita kuma duk zanubanka fi an share maka Aka annabi ya ga ubay bin hadisi ne hasanun tabbatacce na siriya da salihina Nawa ya kawo shi idan tuffa hammuk wa yughfaru laka dhanbuk sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ambatan Allah ɗin nan zikiri karatun ƙur'ani ba ƙaramin abu ne. wallahu ya alamu masu suna'un Allah yana sanin duk abin da kuke aikatawa ya san masu tsaye da sallah ya san masu yawan karatun ƙur'ani ya san masu yawan ambatan shi ya san kuma masu bata lokaci Na. wala tijadilu ahlal الكتاب illa بالتي هي أحسن أحسن إلا الذين ظلموا منهم نعم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد نعم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون نعم ولا تجادلوا أهل الكتاب كرك إذا يهيا وأهل الكتاب ماذا والكتاب إلا بالتي هي أحسن سيدي تهنيا دتشي ما في شوق إلا الذين ظلموا منهم amma banda waɗanda suka yi zalunci daga cikin wa qulu amanna billazi unzila ilayna kuma ku rika cewa mu mun yi imani da abin nan da aka saukar mana an gane ku wa unzila ilaykum kuma aka saukar muku wa ilahuna wa ilahukum wahid abun bautar mu da abun bautar ku duk ɗaya ne wa nahnu lahu muslimun mu game da Allah mun sallama mun musulunta mun yi ɗauya. a nan menene mujadala mujadala shine tattaunawa ta baki da baki domin fahimtar juna ba domin faɗa ko rigima ba shine mai da magana mujadala murata. akwai ayoyi da suke nuna a yaƙi waɗanda suka kafirta da ake kira kafiran yaƙi wato ahalin harbi wanda ba kafiran amana ba na fata an gane wasu malamai suna cewa wannan aya cewa a tattauna da ahalin kitab an shafe ta da ayoyin da suke nuna a inda waɗanda suka yaƙe ku ne ba magana tattaunawa kawai a yaƙe su su wasu ka ce a ba a shafe ta ba tana nan idan tattaunawa ce ta ilimi ta fahimtar juna har gobe akwai dama idan a cikinsu akwai mai da'awar ya san bible da old testament da new din to a zo a tattauna da shi idan musulmi shi ma ya kware game da su da kuma ƙur'ani ya zai ya faɗa su faɗa a fahimci juna wannan babu laifi ba faɗa ba rigima don ƙaruwar ilimi don a ƙura mai gaskiya da mara gaskiya kame da su ahmad didat suka yi irin yadda su zakir yi nan suke yi da sauran malamai masana da allah ya sanar da su kuma suke isar da saƙo kuma suke musulantarwa ake kuma ganewa wannan babu laifi na biyu suka ce abin da ake nufi da mujadala a nan shi ne ahalul kitab sun riga ku zuwa sun zo da asaura da linjila idan sun zo sun faɗi magana ku daina jayayya ne wani abin gaskiya ne wani kuma ba gaskiya ba ne kawai ku ji amma kar ku yadda gaba ɗaya annabi ya ce kar ku yadda kar ku ƙaryata kar ku gaskata su kada kuma ku ƙaryata abin da ya dace da ƙur'anin ku ku riƙa wanda bai dace ba ku yi watsi da shi shine isra'iliyat ina fata an gane za su iya gaskiya za su iya ƙarya don sun riga ku zuwa ku ne kuka zo daga baya to ne ma'ana kar ku yi musu da su in sun faɗa abu ku ce so Allahu ala za mu bincika mu gani kar ku yi kar ku kar ku gaskata karku ku ƙaryata shine kar ku yi musu da su <clears throat> to duka ayoyin za su iya ɗaukar ma'anar haka ashe Allah bai hana mujadala ba ta hanyar da ta dace ta hanyar da ta dace hanyar da ta dace fahimtarwa ilmantarwa don a gane tattaunawa munazara ta ilimi amma zagi da batanci da kaza wannan shirme ne yadda ba za a fahimci juna ba kuma shi ne kullum abin da muke kira zuwa gare shi a nisance shi Musul da ba shi da amfani wannan ba zai tsina na komai ba <clears throat> ba kuma zai amfanar ba amma munazara ta fahimta juna wannan babu laifi dan a fahimci juna to idan har ahlul kitab Allah ya ce a tattauna da su ta ilimi a yi munazara da su a ashe musulmi wanda yake kuskure shi ya fi tantanta a tattauna da shi a ganar da shi kuskura. wannan ahalar kitab ne ba ma musulmai ba ne to idan musulmi ya yi kuskure ko ya yi laifi a tattauna da shi ta hanyar da ta dace Allah ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al mushrikin <clears throat> shi wannan addini hanya ce ta basira da ilimi da hujjoji da wayar da kai ta hanyar kira mai kyau udu ila sabili rabbika bil hikma والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن wannan duka babu laifi ta hanyar da ta dace bangiji Allah ya samu dace to da Allah ya ce billati fi ahsan amma ta hanyar da ta dace kaga ba duka ba zagi ba cin mutunci illa alladhina zalamu banda waɗanda suke zalunci aka ce sune ne kafiran yaƙi din ahlul harbi wanda su ba mutum suke nema ba ba mujadala suke nema ba kina yaƙar ku ne su kuma ku yaƙe su wa kuma ko musulmi <clears throat> ku rika cewa amanna billazi unzila ilaina momin imani da abin da aka saukar muku shine wato abin da aka saukar mana na Qur'ani wa unzila ilaikum da kuma abin da aka saukar muku mu musulmi mun yadda kenan wata ayar da take cewa la nufarriqu baina ahadin minhum wa nanu lahu muslimun to nan muslimi ne su ba su imani da annaban mu ba ba su imani da littafin mu ba mu kuma mun yarda da nasu kenan ranar kiyama in an ce ina masu imani da annabi Musa za mu miƙe ina masu imani da annabi Isa za mu miƙe ina masu imani da annabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam za mu miƙe amma su ba za su miƙe ba da so da haka mun fi su cin riba mun fi su morewa inda da hankali sai su imani da annabinmu da ƙura'aninmu su ci riba guda biyu ika yi utauna ajarahun marrakai ne bima sabaru wa ya dara'una bil hasanati sayi'a ba ma ba za su yi ba amma kullum dai muna cewa musamman mu a nan ƙasar kyakkyawar mu'amala da aiki da alkur'ani aikace da gaskiyarmu ita ce babbar wa'azi waɗannan kiristoci da muke tare da su mai mu'amala da su mai kyau mai kyakkyawan zama da su mai gaskiya da amana tare da su da yawansu suna so su musulunta amma yanayinmu ne yake yanayin yanayinmu yana kurus da kuma abubuwan da suke zai suke gani a tare da mu ba wai don kasantuwa su ba sa rashin gaskiya ba a'a su dama an san su amma da mun yi addini yadda ya kamata wallahi ban yi zaton kiristoci za su yi tasiri ba a najeriya wallahi ba za su yi tasirin komai ba don jahilai ne shirme kawai suke yi ba abin da suka sani ma sun tsince mu ne mu ma ɗin ba mu tsaya mun rike yadda ya kamata ba har suke yawo da hankalinmu har muke ganin mun yi daidai da su har ake ganin an yi 50-50 da su yanzu ban da rainin hankali an zo ana cewa za a yi kidaya wai wani ya tura mu wai an ce da Allah a duka wayar da hankalin mutane a kulubobi a ina ne na zo za a yi kidaya wai an ce wai da aka zo wajen maganar religion wai ba ce al'islam ba <clears throat> sai aka ce tijjaniya ƙadiriya sunna shi'a ahmadiyya wacece wacece su kuma da aka zo an ce kawai kiristanci na fata ana ganewa sai na ce to waye buga fom ɗin asali su suka buga su ne suke mulki a ƙasar su waye musulmai a ƙasar su waye ma'aikatan su wane ne shugabannin me yasa aka ce a yi musulun musulun ma da aka ce a musulun musulun din mai amfaninsa ina ma'anar shugaba buhari muhammadu buhari a ƙasar ina wakilanmu arna ne ke mulki a ƙasar ba wani wayar da kan mutane ashe ma ba mu da ba su suke da kasar mu wai idan aka zo da wannan check din aka don rubuta kenan ba su rinjaye mu nace abin da ya kamata abin ci ko suwa suka buga fam su ne ko muni su suka buga ko musulmai ne suka buga in musulmai ne to kenan ba mu da wakilci a gwamnati amfanin ma wannan ya zama musulmi ne shugaban kasa ko wanda ya zama kasa to ba mu ga amfanin ta bake ko akwai amfani in dai sai an cuce mu a harka irin wannan sai an mana wayo sai mun zo muna waye da mutane akan minbar to ma yi ma amfanin a shigo ma da maganar addinin matukuna ni abin da nake fahimta ita wannan kidaya ko ma dai me ko dan tattalin arziki ne ko dan ma a san adadin musulman ne to ba biyo hanya ba ba biyo hanya ba kawai ana rena mutane hankali ne wasu ne ake so su kuɗi duk bayan shekaru ka za a zo a ce a yi census a yi ƙidaya wallahi ba wani abu da zai canja ƙaryar banza ce ba mu ce ba za a ƙidaya ba a zo a ƙidaya ko ma menene amma wasu ne ake so kawai su kuɗi kamar da aka zamanin obasanjo an kashe kuɗi an yi kaza 2006 an yi shekarun bayan ma an yi ba irin na'urorin da ba a saya ba an fitar da katin ɗan kasan mu namu ma ba a ma kawo shi ba har yau ni ban gana ba wallahi tallahi ban gan shi ba sai wannan na biyun da aka yi ne ake cewa a yi national id card to gwara-gwara shi ne mutane da yawa suka mallaka amma in ana so a raba muku arziki an san dai hanyoyin da ya kamata an san garuruwanmu an san gidajenmu an san daga sama an san masu unguwanninmu an san kaza ba wanda zai rena muku hankali da su kowai kasashen turai ne suke so su san yawanmu yawanmu na damunsu kuma mu har kullum ba yawan muke cewa ba kawai mu ba Allah mu bi manzon Allah mu gani ko mu mu ashirin ne wallahi sai mun rinjaye mu ashirin iyakanan nan in muka rike Allah wallahi mun fi karfin wallahi tallahi mun fi karfin wasu ne kawai ake so su kuɗi ba wani abu da zai canja arzikin da ake ba su na yanzu ma ya wuce fiye da kake zata su suke morar ƙasar su suke cin arzikin ƙasar bankunan nan duk nasu ne duk na shugabannin su ne ana so faɗa ana ku kawai kuɗin a karbe muku amma duk yana hannun duk bankunan nan nasu ne ƙasar duk ta su ce cin gajiyar ƙasar wallahi duk yana gurin su muna an bar mu kawai da bara ne da Allah ba ku mutum amma duk shirme ne kawai in muna da wakilci muna da wakilci in ba mu da wakilci ne mutum ba mu da wakilci to da kamata wanda ma ya zo da magana wai fam an ce wai tijjaniya kadiriya kaza kaza to kan bai ma kamata ma karbi fam din ba <clears throat> sai mun ji waye ya buga arnan ne suka buga ko musulmai ne in musulmai ne mutum to ba ku wakilce mu ba ku rubuta mana in ma ana san a san addinin mu kawai al-islam da kiristanci in musulmi ne ya ce in kirista ne ya ce amma magana ka zo mana da wani bambancin da ke tsakaninmu na musulmi to duk musulmin da ya rubuta wannan ma ba shi da hankali da kiki ne kuma ya nuna ba suna wakiltar mu bane a a tsakar in kuma kirista ne mu ce to ba mamaki to ana nana ta yada bidiyo din wai a wayar da mutane ba wani bukatar a wayar da mutane amma ta yi wakilan mu tambaya waye buga muna so mu sani musulmai suna na aka buga ko ba su da hankali sanda suke wurin ba sa na aka buga ko mun zama wa yuqda al-amru hina tajibu taimu wala yusabanuna wa wahun shahudu suna gurin sun dumama kujera ne kawai ba a neman shawarar nan ba ka babu wani dalili kullum a wayar da kan mutane muke kullum a bayani muke kullum ba mu gane ba kullum ba mu da wakilai a najeriya sai an zo siyasa ne sai a zo a ta magana yaudara da addini a yi kaza a yi kaza so da haka ba wani lokacin wayar da kai shugaban kasa musulmi ne muna da ministoci musulmai muna da kaza muna da yan majalisu musulmai kawai kamata a gaya mana waye buka kwamfis su wane ne yan kwamitin da suka buga kafin a kawo a aje a nuna wa shugaban ƙasan a nuna wakilanmu to a soke a koma da kwam sai an canja ba mu da sarkin musulmi ba mu da gwamnoni musulmi a je a canja ba mu da wata tijjaniya kafiriya isala islam muke da shi shikenan ba za ma mu tike ba amma ba haka ba to shikenan kowa sai ya tike abin da ya ga dama kusan dai ba ku da wakilai amma Allah shirme ne ake a ƙasar nan ɓata lokacin ya yi yawan shirman ya yi yawan renin hankalin ya yi yawan me yasa sun sami mu ba mu san abin da muke ba kuma suna jin kullum abin da ke faruwa kamar da nan ta faɗa kullum mu ne a midiya muke zagin juna muke ɓata juna ake ake ake ake zagin juna su kuma duk ba ka jin nan shirman amma yau an yau ka shiga midiyan nan sai ran ta haɓa sai ranka ya ba ladabi ba tarbiyya ba iya magana ba komai kowa ya faɗa abin da ya ga dama kowa ya kafirta wanda ya ga dama jiya ma na gosu wasu sun ce wani malami ya yi rajja masu kare shi su kuma sun fito suna 'yancin tijjaniya da sufaye ku ne arna ku ne maguzawan ina amfani wani na maganin wani kwa na gani ɗan cakurkuri da shi malam yana ɗahiru bauki ka jibu shekaru ne na ɗahiru bauki da ƙur'ani da Allah ya bashi ni dai tun ina yaro ɗahiru bauki ma tsoho ne wannan. haka na gan shi da tsufan shi tun ina yaro amma bai ta mutuncin bai ta albarkacin tsufa ba bai ta albarkacin ƙur'ani ba bai ta albarkacin shekaru ba kuma alal akalli yana da masoya sun fi miliyan goma a ƙasar nan yana da 'ya'ya manya yana da kaza yana da almajirai amma ka san me yake cewa kai ɗahir bauta ɗan iska ne kai ɗan iska da wannan lafazi kuma wallahi yaro ne na girme shi na rantse da Allah na girme shi amma nan kalmar yake gaya mishi kuma arnan na ji ala ina hankali ana ina da'awa ana ina ina al'ummar musulmi za ta ji ai dole a ce tijjaniya qadiriyya izala hadda ahmadiyya masu annabin ahmad gulam su ma an shigo da su cikin musulunci ahmad gulam ne dan indiya dan allah in al'ummar musulmi ta taba irin wannan tsari to a nan gaba ma za a zo da maganin ma nan gaba wallahi sai an ce ba ma wani maganar addini ma kawai za a shafe sunanmu ne wallahi irin wannan rashin ladabi sai mun zama sai sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana daga girmama Allah girmama <clears throat> ma'abocin alkur'ani da duk musulmin da ya yi furfura a musulunci da shugaba mai adalci girmama su girmama Allah ne amma wannan kalmar ka faɗa wani matuwa da ce kajiya ya ce ma ya ce shehu usman dahir bauchi wani ma sai ya yi ma raddi wallahi sai ya yi ma raddi Dan me ma za ka ce masa wai musulmi ne wai sai dai ka ce mar kafiri sai na hankali ana ina da'awa ina birgewa shi yanzu da 'ya'yansa da almajiransa su kuma za su kyale na kuma malama za su hau midiya su kyale su ba za su kyale su ba su ma dole su kafirta ku dole ce ku arna ne ku ne kafirai kuma ga arnan gaskiyan suna bi su ma sun ce a daina ce masa arna <laughs> su ma ba arna ba ne wai arnewa shi ne ba shi da addini su ba kafirai ba ne to fitintuni dai ga sunan wallahi tallahi biya nake cewa ni dai ka Allah ya gani ba dan da awa na riga na shige ta ba da na zame kai wallahi wallahi da na zame kai a wannan kasar irin wannan al'umma dan dai ka riga ka yi nisa a harkar wasu sun ne da kai almajiri ne ba da zaka amma wallahi wallahi da yanzu ne ba zan shiga harkar da'awa ba fara yi ma tafi kasuwar yan goro ta makale wallahi wani ma bai san ka ba ya fi alheri ka zama kawai kai ma mai sauraro ne ya fi alheri amma ka rasa yadda za ka bulo wannan al'umma to gaskiyar lamari al'umman nan samu ba su da ladabi Allah Ubangiji ya shirya da mu to in ya zanta waɗannan ba musulmai ba ne Allah yana cewa a tattauna da su tattaunawa mai kyau a yi mujadala da su mai kyau su bai kamata mai da'awar musulunci duk kuskurensa a rika gaya masa irin wainan mugun zance su ma suna mai da martani mugun zance wannan ba zai taba haifar da al'umma mai kyau ba zai haifar ba to Allah ya ce ku ce mu mun imani da littafin da aka sauka mana da wanda aka saukar muku wa ilahuna wa ilahukum wahid abun bautar mu da abun bautar ku duk guda ɗaya ne shine Allah wa nahnu lahu muslimun mu musulmai ne game da ubangiji mun sallama mun mika zuwa wato wuya zuwa gare shi na'am وكذلك أنزلنا إليك الكتاب نعم فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به نعم ومن هؤلاء من يؤمن به نعم وما يشتهي يجحد بآياتنا إلا الكافرين وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وبنجد يتي يدك كحكا وإن كان أهل الكتاب دمك سوك مثل للتافي أكي كذا أكي كذا وكذلك أنزلنا إليك الكتاب حكا من كيما muka saukar da alkur'ani wannan littafi zuwa gare ka Allah yana amfani da kalmar anzalina da nazzalna wasu malamai suka ce duk ne wasu ka ta da bambanci an zalina daga bakar hannasu kusan da guda ina an zalina hu fi lailatul Na zalina kuma da aka sauko da shi dace-dace a cikin shekara ashirin da uku da annabi to duka zai iya ɗaukar ma'ana ɗaya idan abin da ake nufi ya bayyana hakan nan mun saukar maka da alkur'ani ballazina atainahumul kitab kaga waɗanda muka basu su alkitab littafi na bihi suna imani da shi su halin kitabin na gaskiyar suna imani da nasu sannan wa min haula haula malamai suka ce ne arab shawa, wa min haula daga cikin wayannan ɗin ma da annabi yake tare da su man yu'minu bihi akwai wanda yake imani da shi akwai wanda suke musulunta fi imani da wannan alkur'ani ɗin. wa ma yajhadu da ayatina ba mai mutu da ayoyinmu ya ƙaryata ya ce bai yadda ba illal kafirun ce kafirai ashe me kafirai kenan su abin da ba sa ganewa kafiri da arne da ake cewa to hausa ce a hausanta ne ake cewa kafiri asali kalmar larabci ce ba haushe ara arne kalma ana nufin kafiri ba ana nufin wanda ba shi da addini ba wanda ya karyata annabi ya ƙwar'ani shi shine kafiri kamar da Allah ya ce qul a yi kafirun ina fata an gane me yasa Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih maryam inna laha salisu Ya ce sun ta ma'ana ba musulmai ba ne. amma da cewa kafiri shine wanda ba shi da addini wannan definition ɗinku ne ta'arifin ne ba na Allah bane ba na bahaushe bane ina fata an gane saboda haka su sai a ce wannan ta'arifin ku ne wannan fassarar ku ce amma mu musulmi haka ce waye kafiri sai a ce wanda bai da manzo Allah ba wanda bai da Qur'ani ba kai ka yarda da Qur'ani ban yarda ba ka yarda da Annabi Muhammad ban yarda ba to kai kafiri ne mu a gurin shikenan amma wai a ce wai kiristoci ne ba kafirai bane to wannan ƙaryata Allah da Annabi ne ko ba ƙaryata Allah bane ƙaryata Allah ne amma an ce siyasa ce ta duniya to ba maganar siyasa ake ba maganar hausa ake da larabci da ta'arifin musulunci amma wani ba zai zai canja ta'arifin musulunci ba da sunan dan ana zaman tare amma in rediyo ka shiga sai a harshen su a rediyo ba sa so a ce kafir sai da to inda ba musulmai ba to sai ka ce wanda ba musulmai ba sai a zauna lafiya amma a masallaci ka hana mu cewa kafirai a tafsiri ka hana mu cewa kafirai a wannan ba zai yi ba amma na shiga rediyon ana taro da musulmi da kafiri sai da musulmi da waɗanda ba musulmai ba <laughs> sai a zauna lafiya amma ina zo fassara ƙuli ya haifar kafirin ta zan ce don Allah zan fassara ta gyara zan yi wa Allah larabcin zan wa gyara ba za ka yi gyara ba kuma duk littattafan musulunci nan abinda suke rubuta kenan wanda bai imani da kaza ba sai a ce fahuwa kafir to me za a fassara ta ce shi kafiri ne in ka ce ba sai da ba kai ma shi ne abin ba yare ba ne ba ka ko ba haushe ne ce bai yadda da annabu ba sai a ce an ta kafir shi kenan amma ba ka so a gaya ma wannan kalma to ka yadda da wa'ina abin da muke faɗa so da haka gaskiya a daina yaudarar mutane da wayannan abubuwa Allah yake ba mai kare ta ayoyinmu illal kafirun sai waɗanda suka tsore kan kafirci Allah ubangiji ya tsare mu na'am وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون نعم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بنجد تعالى وما كنت تتلو من قبله وما كنت تتلو من قبله من كتابه ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون وأن القرآن يا من جاء الله صلى الله عليه وسلم كي بك كسن كي بك عطيشي بابوان اللي تابي لكي تلاوة انا كلمة تلاوة ما تابو wa ma kunta tatlu baka kasance kana tilawar min qablihi kafin wannan qur'anin <clears throat> min kitabin wani littafi ba ba wani littafi ko na larabci ko na kamus ko na waka ko na addini ko wanda ba na addini ba mazala baka taba tilawar bibiyar wani littafi ka karanta ba mazala bai taba karanta wani littafi ba wala da hannun shi ya dauko ya buda ya karanta <clears throat> bai taba yi ba dan shi hasali ma bai iya rubutun ba da karatun ba saboda daraja da Allah ya mishi Allah ya hana masa rubutu da karatu ne dan zai zo da abin da ya gagabi duniya dan kar ma wani ya ce ai ya taba koya to bai ma taba koya ba da haka duk wasiƙa da in ka zubuta wasiƙa zuwa ga annabi sai dai ya fara karanta mushi daidai da alifin ba'un ta'un annabi ba zai iya karanta maka ba mu a gurin mu kaskanci ne shi a gurinsa darajar kai in aka ce baka yi alifin ba'un ba baka yi abcd ba to a gurinsa kaskanci ne jahilci ne shi kuma an ce bai iya ba to ya fi wanda ya iya ɗin ya wanda iya don ya zo wa duniya abin da ya fi ƙarfinsu da ilimin da ba san shi ba kuma gashi la ya kutubu wa la ya ƙara ummi ne bai rubutu bai karatu to amma a zo a ƙuri shi man an isa ba a ƙuri shi ba shi ya ƙure duniya shi ya yi challenging ɗinsu shi ya da abin da ba za su iya ba ba wani littafi da ka kasance kana tilawa kafin shi wala ta hu bi yaminika kuma ba kai ka zana shi ba da hannunka kai ba kama iya rubutunka ba kaga da ya iya rubutu ne za a ce wallahi da daddare ke tashi cikin dare ya bi ya rubuce dama ya iya rubutu to an ka rubuta wasiƙa zai iya ba an ka ce rubuta ko bismillahir rahmanir rahim ba zai iya ba to ai ka ci amma ya zo da izo sittin din nan dole abin ya baka mamaki da Allah ya sa ka iya rubutu ka iya karatu Allah ya ce idan lartabal mubtiluna da masu kawo ƙaryan nan da sai sun yi doubting sai sun yi shakka anya ko ba shi ya rubuta ba idan larta ba da sun yi raibu sai Allah ce bal huwa ayatin a'a shi wannan waɗansa ayoyi ne bayyinatun bayyinannun fi sudurin ladina utul ilm da Allah ya tabbatar da shi a cikin zukatan malamai haddace shi suke yi rike shi suke yi gida ka ga malamai nan ga su bai bin ka'ab nan ga su zaid bin sabit nan ga su alaran mominan gashi na zamanin annabi ga su nan jinjin sai su dori lazina ausul yana nan a su sun haddace wa ma ya bi ayatina ba mai musu waɗannan ayoyi namu Allah ya ce illa zalimuna sai azzalimai sai wanda suka tuki kansu banjiji Allah ka samu dace da haka anan ma ya karshe banjiji na faɗin falalar ƙur'ani da darajarsa da falalar haddace shi da bibiyar sa baki daya so da aka ba mu a nan saboda yanayin lokaci Allah ta'ala ya ba mu lada abin da muka karanta wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana dangane da marayu an samu dubu ɗari da biyu da kuma dubu goma sha biyu da ɗari biyar da ishirin wanda suke hannu kenan sai turmin a tamfa guda goma sha shida sai yadi ya kai yadi hamsin ko Allah ya sa ka da alheri sannan akwai masu magana itikafi da muka yi magana cewa akwai shiri da aka yi kuma akwai fom da ake sayarwa naira dubu ɗaya ga wanda zai shiga don ya ga dokokin da aka sa da ka'idoji Allahu alam